abinda wani yake cewa kamar a satin da ya wuce an ce akwai dan karin bayani babin da ya wuce ko cikin waɗansu hadisai dan karin bayani ya shafi hadisin mu'az ne da annabi sallallahu ya tura shi kasar yaman hadisin abdullahi dan abbas kenan go yace idan ka je ka kira su kalmar shahada in sun ansa maka ka kira su zuwa ga sallah in sun ansa maka zakka sai tsaya anan kamar ba a kawo wato ainihin azumi da kuma aikin hajji ba wanda rukunan musulunci ne to malamai sun yi ta bada ansoshi daban-daban dangane da wannan rashin kawo waɗannan sauran al'amuran a cikin hadisi waɗansu suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya takaita ne a wannan lokacin kan ababen da ake iya yaƙar mutum a kai idan bai yi ba ana iya yaƙar mutum kan kalmar shahada ana yaƙar mutum akan sallah kuma ana yaƙar mutane taron jama'a akan zakka in sun ki fitarwa ya halatta a yake su kamar yadda Abubakar ya yake waɗansu mutane ba dan sun yi ridda ba sai dan sun ce su ba za su bayar da zakka ba kuma su kafa hujja da aya suka ce Allah ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim wannan ayar da annabi take aka ce ka karbo na abu na duke su a matsayin sadaka ma'ana zakka kenan wanda zaka tsarkake su da ita sai suka ce annabi ne aka ce ya karba yanzu babu ayar ta kauke na ta dina aiki sai da na abubakar ya yaƙe su to kaga kamar an takaita ne akan ababen da ake iya yakar mutum a kalmar shahada sallah zakka amma yakar mutum akan azumi ko yakar mutum akan haji wannan akwai khilafa kan wannan sauransu saboda haka ba wai dan sauran ba kalmar shahada bane ba waɗansu malaman kuma suka ce a'a a wannan lokaci ba a shar'anta azumi da aikin haji ba don haka sai aka takaita kan waɗancan ababai dan shar'anta aikin haji ya zo karshe karshe ne ba cikin farko farko ba to waɗansu kuma suka bayar da waɗansu ansoshin daban-daban dangane da rishin sa waɗancan abin nan din sauransu ina jin kila wannan shi ne dan bayanin daidai na halaro suke su kila da kamun bayani tun farkon darasin da sai mu abin nan wallahi wannan kuma yake cewa mutanen da suke kan addinin gargajiya kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam kuma suka mutu a kayin akan haka yaya za su tashi ranar tashin kiyama za su tashi a matsayin mushrikai a je a kai su wuta a jefa su ba wani cewa ya ba turo musu annabi ba a haka za su tashi hmm? halin fatara yi eh? za su tashi a matsayin mushrikai kuma a jefa su a wuta ya yi ba mummanci a lokacin an turo annabi ba turo shi ba matukar ba turo shi ba farkon jahiliya da take tare karshe karshen da duk abu ɗaya ne in mutum ya yi mutu yana musulmi a wancan lokacin zai tashi cikin yan aljanna in kuma ya yi mutu yana kafirin zai tashi cikin kafirai shine magana kawai amma ayar wa makon na hatta na ba'asa rasula wannan ba ta magana akan ahadul fatara tana magana akan al'azab a nan gurin ba wai azabul ba azabul akhirah bane azaba ce ta duniya wa ma kunna mu'azzibina a duniyance ba ma saukar da azaba a gari mu rusa garin hatta na ba rasula sai mun turo da manzo in sun ki ji sai a shafe garin adawa ba a turo musu da azaba ba sai da aka turo da hudu suka ki yarda da shi samudawa ba a turo da azaba ba sai da aka turo da annabi alaihi wasallam kafirce masa haka mutanen madaina haka mutanen dukkan annabawa kun fahimta da kyau shine ma'anar wa ma kunna mu'azzibina domin azaba iri biyu ce akwai al'azabu dunyawi akwai al'azabul ukhrawi azabar duniya ko azabar lahira to wannan aya ta cikin suratul isra'i tana magana akan azabar duniya a duniyance ba ma yin azaba sai mun turo da manzo kamar yadda a duniyance ba ma sa a yaƙi mutane sai an isar musu da saƙon da manzo zo da shi in sun ƙyadda sannan a yaƙe su ka ga ya kasu da hannu azaba ce saukar da azaba daga sama ta kifar da su azaba ce to duk guda biyun ba a yi sai an isar da musulunci mutane sun ƙyadda shine abin da ayar take nufi wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'asa rasula to to me kenan to yanzu ba ba da rasul bane mutanen suke jahiliya kafin turo annabi Muhammad kafircin da suka yi ba da rasul ne ko kablar rasul ne ba manzanni sun wuce ba to me yasa suka kiyar da su ba ba da rasul ne ai ba da ne in ba haka abin da ke nuna dan wutar su dan wutar ne dan aljanna su dan aljanna ne akwai dalile wannan kawai jumla sai a dangule amma kaɗan daga cikin misalin da zaka buga shi ne ya za ka yi da amurbin lahayi farkon wanda ya fara kawo bautar gumaka cikin jahiliya awwal man sayyiba sawa'ib shine farkon wanda ya fara camfi a cikin cewa a ci dabba kaza kar a ci dabba kaza kamar da alwasila da ah, ham da menene da menene ba da Allah min bahiratin wala sa'ibatin wala farko wanda ya fara shi ne wannan annabi ce na gan shi na jan karan hancin sa a cikin wuta kuma a jahiliyar yake an turo su musu da manzo ko ba turo musu ba to amma gashi annabi ya nuna dan wuta ne kuma ya zakai da warqata ibn nawfal kafin a turo annabi ya fara wazi ya yadda da shi yana cewa ina ma ina nan lokacin da za a turo ka manzo ina ma ina nan lokacin da mutanen ka za su fitar da kai da na taimake ka kaga wannan musulmi ne amma lokacin annabi ya zo ya masa wazi saboda haka mutanen jahiliya suna nan duk wanda ya mutu a jahiliya musulunci ya zama musulmi wanda ya mutu kuma yana kafirci ya zama ai abin da ke nuna akwai musulunci rabi da rabi sun yarda da shi ko a cikin waƙoƙinsu zaka ji suna faɗa ga wannan zuhair na bin abi ke cewa fala taktumanna Allah ma fi wa Allah ya alami duk yadda ka so ka boye abu ubangiji ya riga ya sani yake cewa kar ku yadda ku ci za ku boye Allah abin da ke cikin zuciyarku ga kuma ɗayan su da yana cewa wa idzal maniyatu anshabat azfaraha alfaitu kullu tamimatin la tanfa'u yace in dai musiba ta bude baki ta dirka koka to laya ba ta da wani amfani <laughs> sai dai ka sallama kawai alfaitu kullu tamimatin la tanfa'u ga wannan Babu ibn hars al-burjini wanda ke cewa wa man yaku amsa bil madinati rahalahu fa inni wa qayyarun biha la gharibu wa mazajira zajiratu tayri tudni min al-fata najahan wala ar-raysihin yakhibu wa rubba umurin la tadhiru ka dayratan ولا خير في من لا يوطن نفسه على نائبات الدهر حين تجيب mana duk sun jahiliya su sun yadda cewa ko Allah sun yadda Allah ke kashewa shi ke rayawa sun akwai wanda suke bauta masa duk sun yadda da wannan kaga mun kai su duk sai safa bai da gumaka ba dan shi jarabawa yayi eh da ya zo roki gunki ya roki gunki ya fita bai ta nasara ba ya dawo roki gunki ya roki gunki bai ta nasara ba to sai aka zo aka kashe babansa lokacin da ya kashe babansa dai sai da wadan farauta ne kamar yadda su marubuta adab suke cewa yana zaune wajen yan farauta su an je an kamo farauta cin naman farauta da giya ana ɗiba ana sha sai aka ba shi labarin ai abokanan hamayyar babansa sun kashe shi tunda babansa sarki ne sun kashe babansa don saboda haka bai ga ta zama ba sai ce to aiki ya samu sabo kenan sai ce al-yawma khamrun wa gadan amrun jiya kan yau an fara sha don haka ba za a daina ba za a ci gaba da sha amma gobe a nan siyar take <laughs> gobe akwai labari da ya tafi sai dai irin wannan al'azlam masu amfani da irin neman sa'an nan na jahiliya wanda za ka samu kibau guda uku ɗaya daga cikin an rubuta amara ne rabbi ɗaya an rubuta na hani rabbi ɗaya kuma ba komai a ciki sai ka sa su cikin kwarin su sai ka yi da baya da baya ka ɗauko ɗaya idan ka ɗauko wanda aka ce amara ne rabbi sai ka tafi akwai sa'a idan ko wanda aka ce na hani rabbi ba sa'a ba za ka tafi ba to sai yanzu kai sai je neman sa'a tun da za su yaƙi don ɗaukar fansan babansa duk lokacin da ya mika hannu sai ɗauko na hani rabbi duk lokacin da ya mika hannu sai ya ce na hani rabbi to da na hani rabbi wato ubangiji ana shi dama ana rataye su ne kuma da kusa da gunki su wannan abin nan din sai dauki gatari ya sare gunki ya ce dan ba ubanka ya kashe ba shi yasa ga wannan gabin suna da abubuwan da za su sa su kiyar da gumaka amma suka yadda da su hankalin su ma da su kiyar da gumaka suka yadda da su saboda haka ba wani uzuri shi yasa abin nan malamai da dama suka ce gaba ɗaya ahlul fatara suna nan a matsayin su na cewa yan wuta ne mutukar sun mutu suna kafirci dan itlaqin da Allah ya cikin Qur'ani baya da taksis innal ladina kafaru ba'da imanihim summa zadu kufran lan tuqbala tawbatuhum wa ulaika hum ad-dallun innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wala wuftada bi ulaika lahum azabun alim wa ma lahum min nasirin ka gani innal ladzina kafaru lan tughni anhum amalahum inna duk inda aka kawo innal ladzina kafaru kaza zaka ga cewa ya gaskata akan wannan domin innal ladzina ismul mawsul ne ismul mawsul kuma siga ce min segal umum wanda siga daga cikin segal umum baka da'awar taksisin ta sai da hujja babu kuma hujja dai wallahi alam kila nan gaba a samu a yanzu da ya tafi na babu hujja da ta yi taksisi wannan ke cewa mai yi karin bayani akan ruhban ai na ce ruhban jam'i ne na me rahib idan an ce rahib shine mai yawan bauta ana magana akan yawan bauta kadai kila ta iya bautan nan ta daidai ce kila ta iya ta kuskure ce idan bauta an gina ta akan umarni na musamman daga Allah da manzonsa ta zama bauta ta daidai in bauta an gina ta kan jahilci ka gama ta zama daidai ba kenan to don haka su suna ruduwa da mai bauta ko da mai bautan nan yana daidai ko ba daidai ba shine ar-ruhban an gane ku. to wani lokacin irin wannan masu yawan ibadar dan ana ganin su kullun da tasbaha a wuya yana ganin su kullun a masallaci sai ma ya zanto cewa an mayar da shi malami duk fatawar da za a yi kuma za a iya masa ko da ya sani ko bai sani ba to galibi shi kuma sai ba da fatawa da imaninsa ba da iliminsa ba in a gurgudan imanin sa kawai kaza ya halatta to ya halatta in bai halatta ba kawai bai halatta ba to shine a can gaba a cikin ayar da Allah ya ce menene na su abin nan inna kaseeran min al-ahbari war ruhbani la yakuluna an nas bil batil wa yasudduna an sabilillah saboda jahilcin su yake kai su ka amma su malamai suna cikin sani suka yi su ko dan can jahilci ne sa suka yi amma dukan su ba su da hanzari a wajen Allah in baka sani ba ka tambaye ka kawai baka sani ba wannan yake cewa yaya za ka fahimci cewa wane yana son wane kamar son Allah adama ba kai aka ce ka fahimta ba kai ka san abin da ke cikin zuciya soyayya ai a zuci take amma shi ake gargadi ya kyautata mu'amala su da ubangijinsa a cikin zuciyarsa kai ya so wani irin son da yake wa Allah dai in ya so wani da yake son Allah ga yadda hukunci yake amma kai a zahiri ba za ka iya sani ba sai in shine yi bayani in shine yi bayani kaga ya baka labarin abin da ke cikin zuciyarsa kenan sai ka mu'amalance shi da abin da ya faɗa amma ba shi ya faɗa ba za ka iya ganowa ba tunda abin ne wanda yake a cikin zuciya wannan ba tambaya ba ce yake yana magana ne dangane da lokacin da aka sami sallar juma'a ya yi ƙasa da yawa ya kamata a dan dawo da shi baya to wannan kaga ba ni ne na tsara wannan lokacin ba ni ma faɗa ma aka yi na faɗa su kuma wanda aka sa nauyin tsara lokacin sun yi tunanin cewa idan aka ce za a fara hudu ba kamar karfe daya akwai ma'aikata wanda su kuma galibi ba sa barin ofisoshi su tawo masallaci sai ɗaya ɗin to za ka kubutar musu da hudu ba ba za su same ta ba to duk da haka dai zan aika da takarda ka zuwa ga wanda abin ya shafa